Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma Alfa Radio kuma si a Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a kuma a ina ake ta adireshinmu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ni ne Sarfili Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Safina ta sada so dangi da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta sallami shugaban hukumar leƙen asiri daga mukaminsa yanzu haka 'yan jam'iyyar adawa sun fara matsawa gwamnati ta ɗauki matakin gurfanar da shi a gaban kuliya. kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a za mu buɗe muku layin mu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za ku kira mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar kamaru amma kafin nan sai mun fara jin cikakkun labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara zafafa rashin jituwar Amurka da Turkiyya inda ya sanar da wani ƙarin harajin shigo da langa-langa da ƙarafa. Trump ya buga a shafinsa na Twitter yau da safe cewa yanzu na bada izinin ninka haraji akan kayan karafa da langa-langa da ake shigowa da su daga turkiya wannan sanarwar ta trump ta fito ne kwana biyu bayan ziyarar da waɗansu jakadun ƙasar turkiya suka kawo amurka a wani yunkuri na rage rashin jituwar da ke tsakanin ƙasashen biyu masu fashin baƙi sun yi gargaɗi cewa wannan rashin jituwar tsakanin amurka da turkiya za ta iya zama barazanar fuskantar matsalar tattalin arziki a turkiya a ranar litinin darajar kudin turkiya na lira ya fadi warwas yadda ba a taba gani ba cikin shekaru goma bayan wasu rahotanni sun nuna cewa gwamnatin trump tana tunanin kawo karshen damar turkiya na shiga kasuwannin amurka ba tare da biyan haraji ba wannan sako na twitter na trump na yau juma'a ya kawo karin faduwar kudin na turkiya mahukuntan kasar kenya sun kori dubban mazauna dajin masai mawu da aka kare waɗanda mahukuntan suka ce mazaunan suna lalata wajen wanda shine ke samar da koguna da yawa da ke ciyar da tekuna a faɗin gabashin afirka mazauna garin kalenji sun ce masu arzikin filaye ne suka cuce su suka saida masu filayen bogi mahukuntan ba su tuhumi waɗanda suka koran ba kuma ba su yi ƙoƙarin biyan su diya ba ba wannan ne karan farko da aka kori mazauna wurin ba hukumomin kasar kenya sun ce 'yan share wuri zauna sun daɗe da mamaye dajin ba bisa ka'ida ba yayin da suke zama barazana ga yanayin kasar da kasashen yankin afirka baki ɗaya da ke dogaro da shi labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ganin wani sabon takunkumi da ƙasar amurka take neman ƙaƙabawa rasha da take zarginta da yin amfani da makami mai linzami rasha ta musanta wannan yunkuri da ta ce ya saba wa ka'ida da kuma zai gurguntar da yunkurin shugaban amurka donald trump da shugaban rasha vladimir putin na inganta dangantakar kasashen da suka yi a wani taro da suka yi kwanan nan ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana wannan hukunci a ranar laraba a mai da martani akan gubar da aka saka wa ɗan leƙen asirin rasha sage skripal mai shekara 66 da ɗiyarsa yuliya mai shekara 33 a garin salisbury na birtaniya yayin da dukansu suka tsira da ransu daga harin kasar amurka ta goyi bayan birtaniya wajen yanke hukuncin cewa rasha ce ke da alhakin harin bayan da masu bincike suka kammala bincikensu da cewa masu kai harin sun yi amfani ne da wani sinadari na novichok da aka yi amfani da shi a zamanin mulkin soviet An ba da belin shugaban kungiyar hamayya na kasar Zimbabwe Tende Biti bayan da aka tuhume shi da laifin iza mutane suka ta da hargitsi da kuma saba doka wajen sanar da sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar makon da ya gabata. da ake takaddama har yanzu a kai An ta sake yarbita zuwa Zimbabwe bayan da hukumomi a makwabciyar Zambia suka ki amincewa su bashi mafaka. Kotun ta umarci Biti ya miƙa takardar fasfo ɗinsa aka kuma haramta mashi halartar duk wani gangamin siyasa. Uh, uh, uh, Abin takaici ne ganin yadda ba a kiyaye doka da oda irin minzanin ƙasa da ƙasa a galibin ƙasashen Afirka. Sai dai mun sha za mu sake fitowa wata rana na yi farin cikin dawowa gida kuma gobe za mu tada batun kundin tsarin mulki da ya shafi abin da ya faru da ni da kuma dalilin da ya sa nake nan da kuma inda ya kamata in kasance bt yana ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar movement for democratic change da 'yan sandan ƙasar zimbabwe ke nema bisa zargin tura jama'a su da hankali bayan zaben shugaban kasar da aka gudanar makon da ya gabata da mdc take zargin cewa an tafka magudi da nufin ba shugaba emerson manangagwa galaba jami'iyar mdc na kalubalantar sakamakon zaben da ta ce dan takararta nelson chamisa ya lashe da kashi 56 cikin 100 na ƙuri'un. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla bayan da gwamnatin tarayyar najeriya ta sallami shugaban hukumar leƙen asiri daga mukamansa yanzu haka yan jam'iyyar adawa sun fara matsawa gwamnatin lamba da ta ɗauki matakin gurfanar da shi a gaban kuliya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da umar faruk musa ya haɗo mana kamar yadda malam bala bello tanka daya daga cikin shugabannin jam'iyyar pdp a jihar gombe ke bayyana mu a fili da ne da shi bayanan bayan na nuna cewa gwamnatin ba ta gurfana da mutanenta idan ta kama su da laifi misali irin kariya da yake ba waɗanda yake da alaka da su ya hana wasu hukumomin gwamnati kuma yin aikinsu kamar efcc akwai uh, lokacin da kowa ya sani a ƙasar nan sun je saboda su yi ƙoƙarin tattaro wani su zo su yi bincike a kansa amma ya ba shi kariya kuma na mun san wannan ya wanda aka gani kenan guda ɗaya ba kuma shine na farko ko kuma shine na ƙarshe ba sannan kuma ga irin abubuwan da yake yi babu respect hukuncin da hukotuna suka bara a ƙasar nan in ƙasa ta zama ba doka ba oda to wannan ƙasar kusan babu ita in har inda eh, alkali zai ba da hukunci ya ce ai kaza wani ya nuna shi ya fi karfin alkalin ya fi karfin hukunci ya hana misali mutanen da aka babba da belinsu a kotuna daban-daban wanda shi wannan mutumi sai ya ci gaba da rike su ya aki ba da belin su bayan kotuna sun amince a ba da beli a kansu kuma an ba da hukunce-hukuncen nan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba kuma ba ma wa iya waɗannan mutane da ake gani waɗanda aka sani kamar su sambo da suki su zazzaki da sauransu ba mun tabbatar akwai mutane da yawa wanda suke ƙarƙashin hukumarsa wanda kotuna sun ba da umarnin a ba da su a beli amma aka hana su amma abubuwa a yanzu ana ganin kamar jami'an efcc da 'yan sanda sun fara gudanar da bincike akan waɗannan zarge-zargen da ake yi amma har yanzu 'yan jam'iyyar suna cewa idan ba su ga an gurfanar da wannan mutanen a gaban kuliya ba kamar ba da gaske gwamnati take ba cewa za ta musu hukunci me ya dalilin da ya sanya ku sai an je kotu ne za ku iya tabbatar da cewa da gaske ake To, ai irin waɗannan rufa-rufa da ake ta yi kasan ba yau aka fara su ba, kuma dole jam'iyyar mu ta kuka da haka. tunda kowane karamin laifi in ɗan jam'iyyar pdp ne ya yi shi za a bi kadu har sai an je kotu amma in ka duba ko da abin da ya faru na maganan sakataren gwamnati ina ga har yanzu abun ana ta lullube shi ana ta lullube shi to muna fata wannan karon ba zai kasance a lullube ba alhaji bala bello tinka kenan dan jam'iyyar pdp a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja amma a waje daya ambasa munir muhammad lawan shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar goyon bayan shugaba muhammadu buhari yana ganin cewa matakin koran malam lawal da gwamnatin mata wani kokarin ne kuma maganar bincike ai sai dai a sa ido a ga da za ta kaya. wannan din ya riga ya faru amma kuma su din ma abubuwan nasu binciken ba riga a ƙara ne ba don ko daga jiya zuwa yau za a ga har yanzu dai ana binciken shi mr oke din kuma ba zai zama shi ne karshen magana ba duk da za lokacin da za ka shi wajen kotu idan binciken ya nuna cewa ya kamata ka shi wajen kotu bincike abu ne mai wuya ana so ne kowanne ne aka kama ce lage zaman lallafin shi ya tabbata kafin a yi masa wani abu ba da ga mutum kama ce na da laifi ba sai an tabbatar da laifin shi inda doka ta nuna kenan amma kamar irin su malam lawan dauran nan dama kai ka ce ana ta kuka da shi dangane da wannan zarge-zargen da ake masa amma kuma gwamnati eh. ba ta ɗauki wani mataki a kai ba sai a wannan lokaci ba a ganin jinkirin ma da ta yi wurin ɗaukar mataki na ladabtar da shi ko hana abubuwan da yake yi na cikin abubuwan da yake saya su suke gani ba lallai ne gwamnatin buhari ta kai shi gaban kotu ba ko da akwai tabbatattun bayanai akan shi kuwa. eh haka akwai da waɗannan zargin amma tun da yake abin nan yana ciki yana nan yana hannun su kuma ba suke shafe ba sai a tsaya a ga karshen abin nan amma na san idan abubuwan suka yi suka tabbata ya yi waɗannan abubuwa ne gwamnati ba za ta kyale shi ba. ambasada munir dawal kenan shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar goyon bayan shugaba muhammadu buhari a gana wata da shi a abuja yanzu 'yan najeriya sun sa ido su ga irin martani ko matakin da gwamnati za ta ɗauka domin jaddada ƙarfin imanin 'yan ƙasa cewa da gaske ake yi magana yaƙi da cin hanci da rashawa ta gurfanar da duk da ake bincike a gaban kuliya umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria to madalla a gaishe ka to an jima kaɗan zan buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kada ku manta a yau dai babu wani takamaiman abu da muke magana a kai saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da kuke so ko suke cikin zukatanku lambar mai ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan a shakata da wannan. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kiranmu na farko daga Bauchi, wane ne akan layi? Assalamu alaikum suna na Ayuba Garba Imam kafin ma madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna sauraron ka. To ra'ayina na yau ina kira ne ma babban bankin tarayyar Najeriya CBN da taimaki kananan 'yan kasuwa da Allah ta buga musu ta buga mana ƙananan kuɗi abin da ya shafi naira goma da naira biyar da naira ashirin da naira hamsin da naira ɗari a lalle buga wannan kananan kuɗi zai ba mu dama 'yan kasuwa mu kasuwancin mu saboda rashin ƙananan kuɗi ɗin nan yana ba mu matsala musamman ƙananan 'yan kasuwa da Allah babban bankin Najeriya ta taimake mu ta mana kananan kuɗi saboda mu samu kasuwancin mu na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba mun gode da wani ra'ayi naka. A haidu yanzu dai muna Baucin. Wane ne akan layi daga Bauchi? Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Sama'ila esawa kafin madaki karamar hukumar Gombe jihar Bauchi. To Malam Sama'ila muna sauraron ka. To alhamdulillah a yau dai ina kira ga 'yan uwana ne 'yan jihar Bauchi 'yan Bauchi ka kudu wanda za a yi zaɓen sanatar da gurbi marigayi sanata ali wakili a gobe hmm. ina hankalin su ina musu gargaɗi da mai karatun kanu su a shugabanni da za mu zaɓa na gobe domin dalili shine akwai tsohon gwamna ne shuɗe yana neman wannan kujera shugaba muhammadu buhari ya sani wannan tsohon gwamna akwai shekaran da ya yake cewa kar ku zaɓi mugu kar ku zaɓi wanda zai ɗaure ku shekara ɗari to ina kira ga 'yan uwana 'yan karamar hukumar bauchi to malam sama'ila mun gode da fatan gobe idan allah kai mu za ku je ku kare kuri'a kuma ku zaɓi wanda ya cancanta to daga bauchi za mu leƙa zuwa kaduna wane ne aka layi da kaduna salamu alaikum amin wa alaikum salam ya sunan malamin hello yawa muna sauraron ka ya sunan malamin kana magana da ibrahim San dangamdu daga kaduna to malam ibrahim muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau ra'ayina akan ra'ayina akan shugabannin da kace za a zaba na gobe hmm. wato a bauchi kenan kace a bauchi kenan eh a bauchi to muna sauraron ka a jihar bauchi sanatan da matsabar sanatan nan da zabe gobe hmm. muna so dan takararmu na apc allah ya bashi nasara da goyon bayan jama'a baki daya to malam ibrahim to mun gode da wannan ra'ayi na ka to kada manta dai layukan mu abu suke za ku iya kira ku bayyana mana ku duk da yake dai babu wani maudu'i da muke tattauna a yau layin mu abu ɗaya ke lambar mu kuma ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to mun samu wani kira daga ina kuma wane ne ke kira. Musa Abubakar ne da Kano. Musa Abubakar da Kano to muna sauraron ka menene ra'ayinka? Eh ra'ayina ne. Malam Musa kana tare da mu? Ina ta ga na Bauchi wani gobe Ubangiji Allah ka ba ɗan jami'ar na APC nasara. Yau muna jin ka muna tare da kai. Yawwa Allah ba ɗan jami'in na APC na na na ba ɗan su ma Allah ba shi nasara. To Malam Musa Bakar mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu ji Naija wane ne akan layi daga jihar Naija? Wane ne daga Naija? Muna sauraron ka. Ah, Musa daga Jos Musa daga Jos kace? ce? Daga Niger State. Daga Niger to muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? ra'ayi na cewa ni masu fita daga jam'iyyar APC. Hmm. To su sani cewa da sun fita Baba Buhari ko da gawar shi ce kaje in Allah da sai ya ci zaɓe a 2019. to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je katsina wane ne akan layi daga katsina kana magana da murtala dodo to malam murtala dodo muna sauraron ka menene ra'ayinka to ra'ayi na shine zaben da za a yi gobe daura ubangiji Allah ya sa a yi shi lafiya tashi lafiya Allah ka ba jam'iyyar mu ta ATC sa'a in Allah da muke da nasara to malam murtala mun gode kwarai da gaske bari mu koma a kaduna wane ne akan layi daga kaduna barka da yammaci yawwa barka da wake magana kenan sunana murtala ne ina kiran ku da gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala ga fili gare ka menene ra'ayinka a yau to madalla to sharfil zan fara murna ne ga shi shugaban masu buga waya na najeriya gaba daya aladu musan gabu samu wannan matsayi allah ya ta shi riko to ra'ayina shine cewa kaga su mutane da suke ta magana shi wannan tsohon shugaba na dss din na ai kaza ai kaza to ai dole ne sai an yi bincike tun da an saukar da shi mun tabbatar za a yi bincike yan adawa su fahimci cewa mu muna fama zargin kila suna da ma hannu wajen jin ra'ayin shi wannan abu dan da ya bata wannan gwamnati kimarta kuma ai mun gani a nan amurka lokacin da shi wannan shugaban fbi din nan ai donald trump ya sauke shi kuma ana bincike a hankali ba kawai da ka mutum za a je a daure shi ba sai yi bincike an gani kuma to su ɗauki irin koyi da aka abin da ya faru a america da nan najeriya biya hankali a yi binciken yana da laifi na san dole da doka za ta halinta fatan kuma za ku tashi lafiya. to mara multa mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu koma jihar niger wani ne akan layi daga niger. alhaji sani kwamar daga anguwar a ja. to alhaji sani muna sauraron ka menene ra'ayinka. to muna ma najeriya fatan alheri. to ɗan kashe rediyon ka ramfa jinka. da ku kuma ma'aikata muna muku fatan alheri saboda haka muna fata don allah don annabi al'umman najeriya su yi hankali su kuma al'umma ma na najeriya ma arewa arewa nan su hankali saboda duk abin da muke fata a ciki muga cin gaba wannan ta yana cin gaba yana aiki fi lahi amma waɗannan muyagun murmuta tafi tare da su ba shi suke so ba alai sani ka ce ai hankali ai hankali da me wallahi billahi la ilaha illa huwa ainihin yan arewa haba yan arewa malas alai sani ka ce su yi hankali su yi hankali da mi su dubi ainihin abin da muke ciki a arewa muna amfani da wasu ainihin makotanmu guda biyu kashe-kashen nan da ana yi da rashin cin mutuncin da ana yi arewa don allah da alaƙa su waye suke yi to malam alaisani mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je maiduguri wani ne akan layi daga maiduguri abba ne daga maiduguri ne to malam abba muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau ra'ayina wala akan mutanen sarautu ne da mm. Allah da annabi da Allah da muna roƙe su da Allah su ba wannan su nan da goyon ba su yi mana aiki da Allah duk na yana cewa wahala sun yi takara goma sha shida ba abin da sun yi mana amma gashi nan muna taro ko Allah ya kama da wanda zai da kuma abin nan kuma gashi nan mun samu sunan Allah ya kama na amma har yanzu sun ci su barci su gaba ina amfani wannan abu a yi ligin wannan yi wannan ya ce wa fita wannan ya fito wannan me ya haka ne dala ne kokan hadawa da gaya wannan suna cewa dala su barci su wannan yi mana ki dala to madalla mun gode abu da wannan ra'ayi naka bari mu je taraba wani ne aka layi daga taraba Usman ne daga Taraba. Ka ce Usman ne daga Taraba? Suleiman. Suleiman, to Malam Suleiman muna sauraron ka. Wato, ni abin da nake roƙon mm, bayanin bayanin da zan yi saboda janar Muhammadu Buhari mm. a dangane da kama wannan shugaban saukar da shi nan. wato shugaban ah, hukumar leƙen asiri kenan lawar daura eh, eh, hmm. eh. don Allah ya taimaka mana daga sojojinmu da suke hanyoyi girgir da suke tun da cikin cin hanci zai mana magani wannan to malam suleiman mun gode da wannan ra'ayi naka to bari mu koma bauchi wane ne akan layi daga bauchi ɗayyabu suleiman daga zalau ɗayyabu suleiman gida daga zalau ɗayyabu suleiman muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau ra'ayina shine akan zaben da za a yi na cika gurbi na jihar bauchi hmm. gaskiya ina kira ga jama'a dan allah kai zuciya nesa saboda a yi zaben nan a gama lafiya kuma ina kara sanar da mutane cewa irin raɗe-raɗe da ake cewa gwamnan bauchi na da akan cewa ya janye yana nan daren akan takararsa Malam Suleiman mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka da ka kira ka bayyana to kuma da kiran dagawai kuma ka karshen dagawai ma a yau sai kuma ranar litinin idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama mu buɗe rayukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode da wannan kira da kuka To yanzu kuma sai shirin mure Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kamar da alkawalin shugaban ƙasar amurka donald trump ya ƙara saka wasu jere-jeren takunkuman da ke da alaƙa da lamarin nukiliya akan gwamnati ƙasar iran waɗanda ake kira cikakkun matakan haɗin gwiwa bayan da gwamnati ƙasar amurka ta janye kanta daga cikin wannan yarjejeniya a watan mayu da gabata bayan cikar wa'adin kwanaki 90 da ta ɗibar kanta kan batun takunkuman sun fara aiki a ranar bakwai ga watan agusta da ya hada da haramtawa ƙasar iran sayan kuɗaɗen amurka sayar da motoci da ta kerawa a amurka da kuma saye da sayarwa da kuɗin ƙasar iran wato riyal dukkan takunkuman da ke ke da alaƙa da nukiliya da ƙasar amurka ta kakaba har ma waɗanda suka shafe harkokin makamashin ƙasar iran da kuma hulɗa da cibiyoyin kuɗi da ƙasashen waje suke gudanarwa da babban bankin ƙasar iran za a sake kakaba su a ranar biyar ga watan nuwamba mai zuwa na shekarar 2018 a cikin wata rubutaccen sanarwa shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce amurka ta a niyyar sake kakkaɓa dukkanin takunkuman kuma za mu iya aiki da ƙasashe da ke da hulɗar kasuwanci da ƙasar iran domin ganin an kiyaye su daidai kam jama'a da kuma kamfanoni da suka ki kiyaye daina hulɗa da ƙasar iran za su fuskanci bala'i Shugaba Donald Trump ya yi maraba da shawarar da kamfanonin ƙasa da kasa da dama na ficewa daga kasuwannin Iran kuma ya kara da cewa kasashen da dama sun ce za su daina sayan man fetur na ƙasar Iran. Ya ce muna kira ga duk kasashen duniya su ɗauki waɗannan matakan domin aikawa gwamnati ƙasar Iran saƙo. ya kara da cewa suna da zaɓi ko su tsaye da barazanar da suke al'ummar duniya da kalubale ko kuma su shigo a kasuwannin duniya domin damawa da su ko kuma su ci gaba akan mummuni hanyar da za ta sa a mai da ƙasar saniyar ware a fannin tattalin arziki jami'an kasar amurka sun ce kudaden shigar da iran take samu saboda sassaucin kuma karkashin yarjejeniyar nuclear an yi amfani da shi wajen wanzar da ta'addanci da kuma ta da zaune tsaye daga ƙasar syria zuwa yemen da gaza da kuma wasu yankuna a maimakon amfani da su wajen inganta rayuwar al'ummar ƙasar iran a cikin wani jawabin sa shugaban trump ya jaddada cewa yayin da amurka za ta ci gaba da matsawa gwamnati ƙasar iran lamba ta fannin tattalin arziki da nufin ganin ta daina take-takenta masu cutarwa ya ce a shirye yake ya kulla yarjejeniya da za ta kawo ƙarshe ga waɗannan ayyukan asha da ya haɗa da ayyukan ƙera makamai masu linzami da kuma taimakon da take baiwa masu ayyukan ta'addanci banda haka kuma shugaba trump ya jaddada ci gaba da goyon bayan al'ummar ƙasar iran waɗanda su ne magadan arzikin ƙasar iran na zahiri kuma su ne manufofin gwamnati kasar suke kwara ya ce muna begen ganin lokacin da al'ummar kasar iran da dukkan mutanen da ke yankin za su ci gaba tare cikin kwanciyar hankali da tsaro da zaman lafiya sharhi murya amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to a gaishe ka hadin zai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc wanda yanzu ha agon muke cewa karfe biyar saura minti uku yanzu kuma ga safinar salisu zuwa dangi ta damar labarai amma wannan karan a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara zafafa rashin jituwar Amurka da Turkiyya inda ya sanar da wani ƙarin harajin shigo da langa-langa da ƙarafa. Trump ya buga a shafinsa na Twitter yau da safe cewa yanzu na bada izinin ninka haraji akan kayan ƙarafa da langa-langa da ake shigowa da su daga Turkiyya. Wannan sanarwar ta Trump ta fito ne kwana biyu bayan ziyarar da waɗansu jakadun ƙasar Turkiyya suka kawo Amurka a wani yunkuri na rage rashin jituwar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Masu fashin baki sun yi gargaɗi cewa wannan rashin jituwar tsakanin Amurka da Turkiyya za ta iya zama barazanar fuskantar matsalar tattalin arziki a Turkiyya. mahukuntan kasar kenya sun kori dubban mazauna dajin masai mao da aka kare waɗanda mahukuntan suka ce mazaunan suna lalata wajen wanda shine ke samar da koguna da yawa da ke ciyar da tekuna a faɗin gabashin afirka mazauna garin kelenji sun ce masu arzikin filaye ne suka cuce su suka saida masu filayen bogi mahukuntan ba su tuhumi waɗanda suka koran ba kuma ba su yi ƙoƙarin biyan su diya ba ba wannan ne karan farko da aka kori mazauna wurin ba hukumomin ƙasar kenya sun ce 'yan shara wuri wuri zauna sun daɗe da mamaye dajin ba bisa ka'ida ba yayin da suke zama barazana ga yanayin ƙasar da ƙasashen yankin afirka baki ɗaya da ke dogaro da shi ganin wani sabon takunkumi da ƙasar amurka to madalla a gaye sheki to masu sauraro sai a mana afuwa ba mu samu damar kamuku labaran wasanni ba sai a biyo mu ashirinmu na gobe domin jin wani sabon shirin daidai wannan lokacin to don nan kuma ka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ta sodangi da ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr Cedric ni sarfil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum